وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى أشرين دقيقة قوتا ربيع الثاني شكرا تدبو da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya hijiriya kai yana miladiya muna darasi na ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na zabin mustaqni fi iktisarin muqni zabin mustaqni في اختصار المقنع مع موسى ابن أحمد الحجاوي موسى ابن أحمد الحجاوي malami ne wanda yake ya rayu a karni na goma a ainihin wato rayuwar da a duniya gaba daya muna yi wa 'yan uwa lalai maraba da zuwa wannan majalisi mai albarka za mu rinka tattaunawa kan matsaloli na fikihu da dukkan abubuwan da suka shafi ibada a cikin za mu tattauna a kansu da tafsir kowace gaba idan muka zo kanta to za mu tattauna a kanta dangane da ya ya kamata mutum ya bauta Allah da kuma maganganun malamai a kan matsaloli na fiƙe waɗanda da su ne muke wa Allah ta baraka ta'ala bauta a shi ilimin fiƙe ilimi ne wanda yake na larura ilimi ne na sanin wato ibada mutum da zai shiga aljanna ba sai ya iya bauta wa Allah a daidai bayan ya yi tauhidi to kuma sai ya iya bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi sallah kamar yadda Allah ya ce a yi sallah ya yi azumi kamar haka ya yi zarka ya yi aure ya yi kasuwanci ya yi rabon gado ya yi dukkan ma'amalat na rayuwar yau da gobe duk a cikin fikihu ne in kun lura majoratin rayuwar ta addini yana da alaƙa ne da fikihu mana ne fikihu fahimtar addini ya za mu yi mu gane yadda za mu bauta Allah bayan mun yi kalmar shahada mun yadda da Allah to kuma yadda za mu bauta wa Allah ɗin a matsayinsa na Allah to muna da buƙatar mu a ilmance wannan littafi littafi ne wanda yake na wani babban malami musa al'allama ake ce da shi babban malami musa ibn ahmad ibn musa ibn salim ibn ahmad ibn isa ibn salim ana ce da shi sharafuddin abu najah al-hajjawi al-maqdisi ثم الصالحين دمشق yake دمشق kuma shine babban malamin su mai ba su fatawa a wannan lokaci a dukkan matsala ta fiqihu a zamanin sa ba wani babban malami da ake waiwaya a tambaya dangane da fiqihun addinin musulunci a kasar Sham gaba daya a lokacin sa ne shekul islam a duk ƙasar sham a harka ta fi kyau ne shekul islam gaba ɗaya an ce kana imaman wari'an shugaba ne mai taka tsantsan mai tsantseni mai gudun duniya ba mutum ne wanda yake dulmiya a cikin duniya da fitinar duniya ba sannan ya yi fice sannan kuma malami ne na hadisi muhaddisan malami ne na fiqh faqihan malami ne na usulul fiqh usuliyan kana muhaddisan faqihan usuliyan duka wannan ya hada su gaba daya bayan kaunuhu imaman liman jagora kuma mai bada fatawa an haife shi a wani gari da ake ce da shi hajja hajja kamar yadda ake cewa hajja a nan hausa akwai wani gari a anablus ana ce da ganin hajja shekara ta 895 daidai aka haife shi kuma a wannan gari na hajja a nan ya rayu shi yasa ake ce da shi hajjawi yanzu wanda aka haife shi a kano sai a ce kanawi an gane ko yawwa to a nan hajja din aka haife shi yasa ake ce da shi musa ibn ahmad alhajjawi alhajjawi yana da malamai da yawa wanda ya karatu a wajen su na malami inda ya kai ga malanta dole akwai waɗanda suke na gaba da shi to shi ɗin akwai malamai na zamaninsa wanda ya karatu a wajen su akwai shihabuddin a shiwaiki ko shauki ko suke rubutawa shihabuddin akwai muhibbuddin al'ukaili wancan shihabuddin wannan kuma muhibbuddin akwai wani kuma shihabuddin shine ahmad al-muradi wannan al-uqayli wannan al-muradi akwai najmuddin umar ibn muflih akwai kamaluddin al-husaini waɗannan su ne manya-manyan malaman zamanin sa a lokacin sa da ya karatu a hannunsu in kun lura da sunan nakin yawanci mu ba masa irin waɗannan sunan nakin shihabuddin muhibbuddin najimuddin kamaluddin wanda ma kamaluddin ana cewa kamal sunan nake ne na malamai da yawa musamman malaman hanabila yana da almajirai waɗanda sun yi karatu a hannunsa su masu cikin manya-manyan malamai wato a bayan shi akwai ɗansa ya karanta da ɗansa sosai yana cikin malaman da sun himmata wajen bawa 'ya'yansu ilimi da haka ɗansa ya gaje shi ana ce da shi yahya al-hajjawi sunan nan yahya al-hajjawi akwai al-imam shihabuddin ahmad al-wifa'i a dimashqi shi ma wannan almajirin sani akwai sheikh ibrahim ibn muhammad al-ahdaf as-salihi wannan kadan ne daga cikin almajiransa shi wannan malami ya kware ne akan fikihun hanabila fikihun imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a wanda za mu yi bayani a kan usul tushe na fikihun mazhabar imam ahmad akan mai ta ginu da kuma bambancinta da sauran wato mazahib al wannan malami yana da littattafai masu yawan gaske kaɗan daga cikinsu akwai al'aikana iqna li bilin al-intifa al-iqna bilin akwai hashiyatu tanqiyah shi ma littafinsa ne akwai hashetun alal furuwa shi ma littafinsa ne akwai sharhul qasida ad-daliya bal sharhu qasidatu ad-daliya ta Shamsuddin al-Muraji da kuma wannan littafi da yake gaban mu mai suna Zadul Mustaqli' fi ikhtisar al-muqni' Allah ya masa rasuwa a ranar Alhamis 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 968 daidai an haife shi 895 ya rasu 968 daidai kuma an binne shi a dimashik shi ne ake sha da hausa da dimashika ko damascus da turanci allah ya masa rahama allah ya ci kansa da ya fi masa um, to in kun lura da littafin kamar abu guda biyu ne zadul mustaqni fi muqni shi wannan littafin samari ne takaitawa ne na wani babban littafi mai suna muqni asalin littafin mu da zamu karanta zadul mustaqni amma yayi summarizing ya takaice wani dogon littafi ne wani babban littafi mai suna al-muqni' mai suna al-muqni' to shi wannan al-muqni' littafin waye ne tunda yanzu mun gane mai sunan zadul mawallafan zadul mustaqni' to ikhtisar al-muqni' din nawaye shi ne suka ce shi ne babban malami muwafiquddin abu muhammad abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama an san ibn qudama ko ibn qudama al-maqdisi ابن مقدام ابن نصر dimashqi الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي da sunan shi ne wannan to shi ne ya yi babban aiki wannan malamin kuma ya zo ya taɗaice littafin don ya ba da shi wa ɗaliban ilimi shi ma a lokacinsa au hadu zamani a duk zamanin sa ba irinsa in an ce wa malami au hadu zamani ma'ana shi kadai ne a zamanin sa ba shi malam Allah yana girmama wasu bayin Allah kaga sun yi wata rayuwa a lokacinsa har su mutu ba wanda ya su ba wanda za a kai sa a gwana shi da shi da shi wajen ilimi da takatsantsan da tsoron Allah da ainihin fatwa da girma Allah yana ba wasu mutane irin wannan to shi ma ibnu kudama a lokacinsa a wahadu zamanihi ne shi ibnu kudama shi kuma ya kware akan ilmul khilafi wal fara'id duk ilimi na sabanin malamai akan matsaloli na fiqh wani ya ce kaza wani ya ce kaza to da wani zai koma cikin littafinsa al-mughni na ibnu kudama zai ga kwarewarsa a cikin ilimi da harkar alfara'i da harkar al'usul da harkar fikihu da nahawu da lissafi duk ya kware a kai gaba ne ba wanda ya yi da shi kuma shi ibnu kudama ana faɗa cikin baiwar da Allah ya masa mutum ne shi kuma mai jure dukkan wani abu na cutarwa shi kuma ya yi fice a wannan janibar. duk abin da za a yi mai da cutarwa wato shadidu lihtimali a al'ada yana da tsananin juriya akan duk abin da za a cutar da shi wanda lil'ada wanda ya kamata mai koyi da irin waɗannan malamai Haƙuri, juriya dole ne yan uwana ku sani duk mutumin da ya hau wannan hanya ta da'awa duk wanda ya hau wannan hanya ta karantarwa to wallahi komin haƙurinsa komun a lallaba dinsa wallahi sai wani ya cutar da shi alkawari ne bai zai yi ba inda za ka bude ƙwar'ani ka karanta inda za ka bude hadisi ka karanta inda za ka ce wa mutane ku yi kaza ko kar ku yi kaza to wani kuma sai ya zage ka wani sai ya ci mutuncinka wani sai ya nemi ya karya ka wani sai ya nemi ya tona maka rani wani sai ya nemi ranka wani sai ya nemi mutuncinka wani sai ya nemi darajarka wani sai ya nemi mutuncin iyalinka wani sai ya yi bakin ciki me yasa ka ci gaba haka sunnar rayuwar take yanzu annabi yana zaune wata ran kullum wata mata ta shiryo nama mai lafiya nama annabi yana son nama alaihi salatu wassalam ta dauka ta bashi ya karba ya godiya ya buɗe ya kama ci sahabbai suka kama ci kurin yana tsorawa a bakinsa sai naman ya fara magana yana cewa karkaci karkaci karkaci inni masmum ni an sa mun sammu ina da guba a cikina sai annabi ya kaɗe ya tofar da shi sai ya ce ina matar da ta kawo wannan nama aka ce ai ta fuke ce to kuma zama zan je ku kamo daga nan aka samu security na cewa in ana neman mutum a kewaye wuri annabi ya ce a kewaye unguwar gaba daya sai an kamo mota. haka kuma sahabbai da yake sojoji ne dama sun tarbiyyantu tarbiyyar islamiyya suka fita wallahi sai suka samu mota. aka kawo ta gaban annabi ya ce ke me kai ke wannan aikin ta ce ba na son ka ne so nake ka mutu mu huta sai ce to gashi kuma Allah ya kare a tarihi aka ce wasu daga cikin sahabbai da suka ci wannan naman sun mutu tunte me yasa sai saboda annabi ya ce abi Allah kaga shi ma yahtamilu al'ada yana haƙuri an zage shi an bata shi ya yi zama da makotaka da bayahude alaihi salatu wassalam an ci kwanarsa a gaban gatansa a cikin sahabbansa an jefe shi ya tafi sulhu a cikin garin madina unguwar yahudawa da shi da abubakar yana zaune haka ashe sun shirya wani ƙatar dutse a samansa ana fara zance kyau za su an gizo mai dutsen kurin idan ne shi ya kashe sai Allah ya masa wahayi yace tashi daga nan gurin sai annabi put ya tashi kamar zai je kama ya fita ashe Allah ne masa wahayi suna so su kashe shi sun manta akwai wallahu ya asimuka minan nas matukar wannan aya tana nan annabi ba za a kashe shi ba za a kashe wanda za a kashe amma shi Allah ya alƙawari ba za a kashe shi ba shi ne ma'ana wallahu ya asimuka minan nas amma cutarwa za a cutar da shi da haka ya kamata ɗaliban ilimi su sani cewa wannan hanya duk wanda bai shirya wa bacin rai a cikinta ba to ya ma ja da baya wallahi haka kurin wani zai zo ta zagin ka haka kurin wani zai zo ya yi da kai haka kurin wani baka yi magana da shi ba kaza kaza haka rayuwa take sai kun yi hakuri da haka hanyar ilimi hanya ce ta hakuri wai kullun sai mu rinka cewa Allah ya bamu abin da ya bawa annabawa ya bamu abin da ya bawa salihan bayi ya ba mu abin da ya ba mu manzanni amma kuma ba ma tuno wahalar da manzanni suka sha bala'in da manzanni suka gamu da shi mu roman muke nema kare in ka ce Allah baka abin da ya ba annabi annabi ya sha wahala in ka ce Allah ya baka abin da ya kuma jami'a ya samu salihan bayi a cikin kurkuku ya mutu da haka dole ne wanda ya ɗauki wannan hanya ta karatu da karantarwa sai wani ya zage shi kamar yadda kuma wani zai so shi wani ya kaunace shi amma wani kuma sai ya bata shi to shi imam ibnu kudama a lokacin sa an ce shadidul adha a shadidul ihtimali lil adha yana tsananin daukan ainihin wato cutarwa kuma duk lokacin da yazo yana musun addini jayayya wala yunadiru ahadan illa wa huwa yabtasimu ibnu kudama baya taba yin jayayya ta ilimi da wani face yana dariya yanzu kai kana musu da abokinka akan wata matsala ta ilimi ranka a bace ai ba haka bane ai kaza kaza ne ai aya kaza ta ce kaza wa a shi yana dariya kana musanta shi kana cewa ba haka bane kuma yana dariya ibnu qudama rahimahullahu ta'ala kuma alhamdulillah shi ma an ce an haife shi a wani a nan dai duk anabulus din aka haife shi a wani gari da ake ce da shi jama'in jama'in shekara ta a 541 a watan shaban malaman ibn kudama abin mamaki daga cikin malaman ibn kudama akwai a sheik abdulkadir ibn abdullah al-jilani ha sheik الشيخ عبد القادر ابن عبد الله الجيلاني الحنبلي malami ne na ibn kudama damun malaman ahlus sunna suna faɗa abdul qadir jilani malami ne mutumin kirki amma abubuwa kuma sun faru a baya da a ce mabiyansa za su lura da rubuce-rubucensa da iliminsa da waɗanda ya tarbiyyantar da ba su yi abin da suke wani Allah Allah ji kansa da hamu akwai ashir abul fati ibn al-munni rahimahullah akwai jamaluddin abul faraj ibn al-jawzi malamin ibn qudama ne abu zur'a tahir ibn muhammad al-maqdisi abu zur'a al-maqdisi malamin ibn qudama ne yana da almajirai ibn qudama abu isaac ibrahim ibn abdurrahman al-mu'arzi al-ba'ali mal almajirin sani abu al-abbas ahmad ibn salamata an-najjar al-harrani almajirin sani shamsuddin abubakar muhammad ibn ibrahim al-maqdisi wannan duk almajiransa ne ibn qudama yana da tafai da yawa ba za mu iya faɗan su ba amma daga cikin su akwai littafin al-kafi akwai al-muqni' shine wannan kenan ko zadul mustaqni fi sharfi fi ikhtisar al-muqni' to wannan muqni' din shine mai wannan littafi da muke karantawa yayi masa aiki za ku ji karatun da yake ci yana da littafin al-istibsar fi nasab al-ansar akwai at-tawwabi yana littafin rawdatun nawabir a cikin usul fiqh akwai littafin lumatul i'tiqad a aqida akwai mas'alatul ulu shi kuma ya rasu ranar asabar a ranar sallah karama wata rana an yi sallah karama karamar sallah ta idi a shekara ta 620 daidai a ranar sallah idi ya rasu Allah masar hama ibn Qudama sai wannan littafi da muke karantawa yana da wasu shahararrun sunan na ke guda biyu saboda ɗaliban ilimi ko da mutum zai je wani guri sunan farko shine na gaban ku zadul mustaqni fi muqni wannan malamai da yawa sun ambace shi kuma duk littafin da aka nakalto bayani akan shi sunan da suke sa masa kenan suna na biyu shine ne muqni kawai babu wannan zadul muqni ne muqni kamar yadda ibn al-imad ya ambace shi a cikin littafin uh, shajarat shi wato abin da ya faru shi ne wani zai ce me yasa littafin ya zama yana da suna guda biyu shi matsalar shi imam al-hajjawi musa ibn ahmad a cikin littafin bai a mukaddimar littafin bai nassanta sunan littafin ba kamar yadda ɗabi'a al'adar malamai sun zo rubutu sukan ce littafi na sunan shi kaza shi bai faɗi wannan sunan ba kawai cewa fa haza muktasarun fil fiqhi min muqni al imam al muwaffaq abi muhammad kawai haka yace wannan na muku wani samari ne a fiqh na taƙaice muku wani karatu ne da ya muku faɗi da yawa sai na taƙaice muku shi na babban malami al-imam al-muwaffaq abi muhammad daga littafinsa al-muqni kaga ma'anar littafin ya bayar to wani suna ne ya fi inganci a cikin sunan nakin guda biyu shine wannan zadul mustaqna da firtisal al shi shine ya fi inganci shi kuma ya fi shahara a wajen malamai wannan littafi akwai abubuwan mamaki da yawa a cikinsa, da abubuwan sha'awa malamai suka bibita cikin rubuce rubucensu suka ce mas'ala mas'ala mas'ala matsala ta fiqh ta fi mas'ala dubu talatin wanda duk ya zauna ya karanta wannan littafi din to cikin abubuwan da za a tattauna matsalolin addini na fiqh ko sun fi dubu talatin wannan fa wani kauli ne daga cikin kaululluka masu wato tarin yawa shi yasa aka samu manya-manyan malamai suka yabi littafin daga cikin su akwai Allama Ibn al-Imad Allah ya masa rahama ya rasu shekara ta 1189 yace daga cikin littafai masu muhimmanci Muktasar al-Muqri yace amma nafu bihi ma awjazatu lafzihi amfanin sa ya gamu a duniya ilimi ne na fiqh ne aka samu wannan littafin an gama duk da cewa kuma littafi ne karami ta daitacce ba babba ba Muhammad bin Abdul Abdullah Ali Hussein a wanda ya shekara ta 1381 shi kuma yace min amfa ima wudi fi hadal fanni mafi littafin da ya fi kowane amfani da aka sashi a wannan fanni na fikihu na bayanin ibada shine zatul mustaqni mukhtasaran in dai littafi da za mutum ne musulmi zai amfana da shi da wuri to irin wannan littafin ne Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad ibn Qasim Allah masa rahama shi ma zan shekara 1392 yace wannan littafi zatul mustaqni da ma sharhin da aka yi masa yace qad raghiba fihi ma tullabul ilmi ghayat ar-raghbi raghab dukkan ɗalibin ilimi a duniya sai ya yi kwaɗayin wannan littafi ya ma yi kwaɗayin wannan littafi iya kwaɗayi ba yanda ɗalibi zai ɗaga wannan littafin da ya kwaɗayinsa ba inda yana son ilimi na addini ya ce wasu ta hadu fil akhdhi da shi da sharhinsa akwai shiru za mu bayani malamai ɗaliban ilimi sun yi riko sun yi ijtihadi sosai wajen riko da wannan littafi likaunihi ma muktasarai ne da tsaifai saboda takaitattun littafi ne ba masu tsawo ba sannan daga cikin maganganun da malamai suka faɗa akwai sheikh salih ibn ibrahim albulaihi allah ya masa rahama shi kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma daidai ya rasu ya ce wannan littafi na musan hajjawi ishtamal ala muhimmatin masail ya ɗauki matsaloli masu muhimmanci a fikihu musamman fikihun hanabila yace lida a cikin ajana alfuqaha min al-hanabila bi dirasati shi sa manyan manyan malamai shi malaman hanabila a zamanin sa suka himmatu babban malami sai ga ya dauki wannan littafin yana koyar da shi gashi takaitacce amma akwai Allah yayi baiwa wa malamin a ciki wa tadrisihi wa tafahumihi wa tafhimihi malamai sun yi kokari su fahimce shi kuma su fahimtar da shi wa bil akhas musamman a cikin wato kasar a wato annaji can tsibirin ƙasar saudiya ɗin nan sauransu sun himmata kwarai da gaske malamai sheikh muhammad ibn salih usaimin allah masa rahama shi ma ya yi bayani akan wannan littafi shi ma ya masa ma sharhi musamman mai kyau wanda ɗaliban ilimi ya kamata su neme shi a wannan sharhi na sheikh muhammad ibn salih usaimin allah masa rahama ya ce zadul mustaqni fi iktisar al-muqni talif abin najah Musa ibn Ahmad ibn Musa al-Hajjawi yace kitabun qalilul alfari kathirul ma'ani ga lafazan sa gajeru inda za ku bude cikin littafin sai ga very short short kalma dai dai dai haka ke diddefawa yace amma kuma yana da ma'anoni yace ikhtasarahu min al-muqni ya taƙaito littafin ne daga cikin al-muqni sannan kuma abin da zai burge ka wa ikhtasara fihi ala qawlin wahid da malami yazo yin ikhtisarin samari kawai sai ya taƙaitu kan zance ɗaya cikin maganganun malaman fiƙihu a duniya sai ya riƙe ma ɗaya sai ya baka shi wanda ya fi inganci kaga da ka zo kawai sai ibada ba tare da wani dogon ɓata lokaci ba ya ce wa huwar raje shi ne mafi rinjaye a cikin mazhabar imam ahmad ibn hanbal ya ce kuma abin mamaki malamai sun yi bincike bai taɓa fita daga kan zancen da ya fi shahara a mazhaba ta imamu ahmad ibn hanbal ba indal mutaakhirina a wajen malaman karshe illa qalila sai kadan wanda aiki ne dan adam kuma dole ne zai iya fita kuma shi ma yana da wani dalili da yasa ya fita yace masu neman ilimi cikin dullabul ilmi shaghafa bihi al-mubtadi'una min tullabil ilmi ala madhhab al-hanabila malaman ilimi sun yi kwadayi sun rungume shi kwarai sun haddace shi yace wa hasidahu kathirun minhum an zahri qalbi wannan littafin dukansu akwai ɗaliban ilimin da sun haddace shi gaba ɗaya yadda ake hadda ƙur'ani haka suke zuba shi a su haddace shi saboda a yi ruhin addini ne a ciki gaba ɗaya bakar abu zai bakar abu zai an san bakar abu zai shi ma ya yi magana a kai duk malamanmu ne duk muna karanta littafansu ya ce lam yu'allif ko lam yu'allaf ba'dahu matnun mushbi'un bil masail wal muhimmat mithlahu wannan fa littafi na fikihu da muke karantawa ba a taɓa rubuta wani littafi ba bayan wannan ƙarni na na goma da shi mai littafin ya rayu ba a taɓa yin wani littafi da ya ƙosar da matsala ta fikihu ta ilimi irin wannan littafin ba ballantana wai a yi wani wanda zai fi shi ko wani wanda ya yi ko a samu wani littafi na fiƙi da ya tattaro duk abin da wannan littafi ya tattaro ce babu ce malamai sun taɓa da wasu cikin iyakar cewa suka ce dubu uku wasu ma suka ce ya kai dubu shida wasu ma suka ce ya kai dubu talatin ko sama da haka matsaloli ne na ilimi wannan manya-manya Allahu akbar duka wannan maganganu ne na malamai Allah musu rahama to shi wannan littafi malam ya samu gata kwarai da gaske yana daga cikin albarkar littafi a duniya kaga mutane suna ta yin shari'arsa. ba a takaituwa da sharhi guda ɗaya yanzu da bukari yana da shiro akwai shahararru akwai wanda ba su shahara ba saboda albarkar littafi ga fatawul bani ga umdatul tsari na imamu al-aini littafin malamai sun yi ta sharhi yanzu ma a nan duniya wasu na suna ta yin sharhi wasu sun yi sharhi ma ba su iya buga shi ba to za a ga cikin albarka da Allah yake wa littafin malamai magabata to sai kaga ana ce musu ba to kun san me sun ikhlasi wallahi malam duk mutumin da Allah ya taimake shi yayi abu don Allah to ko bayan ya mutu Allah yana sawa abinsa albarka a yi ciwo wannan abin hidima wallahi kun ga mu wadda an almajiran imam malik suka zo suka ce masa ya imam muwadda muwadda muwadda muwadda da yawa ba muwadda ɗaya ba ce ya ce ba komai muwadda ba da suke ji ana muwadda ba ɗaya ba ce ya ce ma kane lillahi ba kuma ba su ya ce wanda yake da Allah shi ne zai da wama su karka damu kada hankalin ka ya tashi kada ka tsorata me ake so kyautata niyyarka kuma duk abin da mutum zai yi a rayuwa in yi abu don Allah Allah na sa masa albarka ko da da karancin shekaru yanzu bai ba imamun nawa duka duka shekararsa arba'in da nawa amma yanzu akwai yaron da za a ce imamun nawa bai san shi ba mai riyadu salihina yanzu duba na hadis akwai wata duniya da ba a karanta arba'una hadis duba riyadu salihina yadda Allah sa mai albarka a karanta a sauki a maimaita a karanta a sauki a maimaita mai littafin da yana cikin kabari yana kwance me ya riba sa ikhlasi in za ka ba wani riga ka ba shi dan Allah in za ka taimaki wani a duniya ka taimake shi dan Allah idan za ka yi wani hanya yi masa dan Allah duk abin da za ka yi wannan adam ka yi ƙoƙari ka yaƙi zuciyarka ka yi masa dan Allah ko da zuciyarka tana son yabo ko da zuciyarka tana son a cikin ita kai kai dan Allah duk abin da aka yi dan Allah shine yake yin albarka yanzu kun ga manzo Allah ya karantar da mutane alqur'ani da Allah duk albarka alqur'ani akwai wata duniya da babu alkur'ani akwai wani dan adam da zai zo ya rayu bai karanta qur'ani ba to mu yi kokari mu rinka koyi da waɗannan bayan Allah da suka yi abubuwa na ilimi dan karamin littafi da kaitacce sai ilimi da bayani a cikin da yawa cikin malamai sun yi sharhin wannan littafi saboda asali ne a jazirar larabawa gaba daya ba littafin da suke alfahari da shi akan fiƙin fahimtar addini wallahi irin wanda littafi kaɗan daga cikin su don saboda ba lokaci kuma ɗaliban ilimi yana da kyau kuma mutum ya samu dama ya saya saboda ya daɗa ƙara fada da ilimi arraudu al-murbi arraudu al sharhu zadul mustaqni littafi ne mai kyau kwarai-kwarai daga gaske. na babban malami a shek mansur ibnu yunus al-bahuti ya rasu shekara ta 1051 akwai wani littafin ma bughyatul mutattabbi fi halli alfazi ar-rawd al-murbi ka duba ba shi kuma wannan ya ta mutattabbi wajen halli alfazi ar-rawd al-murbi din wannan ar-rawd al-murbi sharhin wato zadul mustaqni' wani shi kuma ya zo bayan su shi kuma ya tawarware lafuzansa masu tsauri mujalladi ɗaya ne shi wannan na wani babban malami ibrahim ibn abubakar a jannabi ake ce da shi a zinnabi al'aufi a salihi sun ma al mutum misirin shekara ta 1994 ya rasu akwai wani littafin kuma sharhul mumti ala ar murda na sheikh al-allama muhammad ibn salih usaimin rahimahullahu ta'ala wanda na san da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna da wannan littafin wannan shi wanda ake faɗa Sheik Usain ya mai sharhi da kyau ya zuba ilimi da karatu a cikinsa sa kwarai kwarai da gaske idan kana karanta shi duka da baka so lokacin sallah yayi saboda tsabar dadin karatun da kake ji a cikin sa ba ka so ka ji a salatu khairun minan nawm to wannan yana da kyau shi ma akwai a sharhul muktasar ala zadul mustaqni na Sheikh Fauzan an san Sheikh Al-Fauzan Al-Fauzan Sheikh Salih Fauzan shi ma yana da littafi al-muktasar ala zadul mustaqni littafi ne mai kyau akwai hawashi da aka yi hashiya hashiya hashiya ala muktasar al-muqna na Abdul Ghani uh, al-Utaili akwai hashiya ala Zad al-Mustaqni na Ibn Bishr Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Bishr an-Najdi shi ma an buga shi akwai kalimatu sadat ala matn zadi na Sheikh Faisal Mubarak shi ma yana nan an buga shi yana kasuwa akwai az-zawaid ala Zad na Muhammad ibn Abdullah ibn Hussein Abul Khayli shi ma yana nan ana sai da shi a kasuwa akwai hashiya ta shek ali hindi akwai mukaddima mai kyau a cikin wannan littafi shi ma yana nan an buga shi a kasuwa akwai a salsabilu fi ma'rifatin dalil na shek salih ibn ibrahim al-bulaihi shi ma yana nan littafi ne mai kyau akwai al-mulakhasul fiqhi mulakhasul fiqhi akwai shi a kasuwar kurmi na الشيخ سالي الفوزان Fawzan. yana da kyau kwarai da gaske akwai al-irshad ila tawbihi masail az-zad na Sheikh Salim Fawzan ka duba duk malami dai ne amma yayi wajen abu uku akan littafi daya saboda muhimmancin littafi akwai akwai wani malamin da suka karanta littafin kuma gaba ɗaya ma yana cikin kafin sharhinsa tun daga alif har ba sun karance shi a gaban ɗaliban su sun yi sharhi shi ma zan faɗi saboda ɗalibai ko za su bincika samu sautin ka ji karatu yadda malamai suka yi mutu da wannan littafi zadul mustaqni na sheikh muhammad ibn salih al-usaimin wannan sharhin da yake littafi yana nan a cikin kasa yanzu in kai browser zaka ka same shi akwai sharh zadul mustaqni na sheikh abdullah ibn jibril babban malami ne a saudiya shi malami masu fatawa akwai sautin sa akwai na sheikh ah, abdullah bassam shi ma yana nan sharhin sani na kasa akwai na Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Muqtar al babban malami ne ya karantar da mu a Jami'ar Musulunci ta Madina yanzu yana cikin hay'atu kibarul ulama yana da kujera a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu na katai a cikin wannan littafi yayi bayani na ilimi na gaske ya bayyana baiwar da Allah ya masa Sheikh Muhammad al-Muqtar al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala tunda kace an ce Shanqiti kasa akwai karatu shi wannan littafi littafi ne na ya himmata kwarai da gaske akan masaba ta imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a mun san shi kuma mun san tarihinsa daidai gwargwado asalin mazahir jama'a masaba masaba dinan da kuke ji ana faɗa malamai suna cewa tun kafin waɗannan malaman imamu malik imamu ahmad imamu Shafi, imamu abu hanifa tun kafin su zo akwai mazhaba an ce mazhaba fahimta me wani ya fahimta akan matsala kaza shi yasa ake cewa mazhab ahlul madina ce mutanen madina suka zauna da manzon Allah da sahabbai sun dogara akan abubuwa da yawa da yawa abinda mutanen madina kafin zuwa mazhabobin nan suka dogara da shi sun dogara ne akan fatawomin abdullahi dan umar duk wani matsala ta addini sai a ce ne abdullahi ibn umar ya faɗa Karka manta akwai aya akwai hadisi ko ba ka bane ba to amma kafin mazhabar malik shafi'i abu hanifa Imam ahmad ta zo to me mutane suke dogara shi mutanen madina kawai abinda suke so a gaya musu me ibnu umar ya ce kar ku manta ku yi mutane uzuri ko a yanzu mutane kala kala ne akwai ɗaliban ilimi wanda suke iya buɗe littafi su shiga su yi karatu su binciko su iya gwara wancan hadisin da wannan su gama ganin wancan malami da wancan akwai waɗannan akwai kuma gama garin mutane abin da suke so suna so su mai shad ji ya ci mai shad wane ne ya ci ina fata ana fahimta kawai abin da suke so mai wane ya faɗa ba ruwansu da aya ko hadisi yanzu a saudiya an rayu mai shad bin ba zai ci an rayu a najeriya mai shad abubakar mahmud gumi ya ci saboda akwai mutanen da ba su zurfin karatun da ka je kai da musu aya da hadisi kana tafsiri kawai ai malami mai tsoron Allah ne mai addini kawai me ya faɗa idan aka tambaye shi akan alwala tayi malam tayi baya bukatar aya ko hadisi ce na gode Allah saka da alkhairi da yawa mutum zai maka batawa malam ne hukuncin kaza za ka ce a'a ai wannan haram ne sai ce na gode Allah saka da alkhairi saboda annabi ya ce tuntuni ya kashe wanda sai yayi gaba bai da bukatar ka bashi annabi ya ce saboda ya yadda da kai ai sai da ka karanta annabi ya ce din shi yasa ka gaya masa wannan yake nuna darajar malamai a cikin al'umma wannan yake nuna mana kimar malamai a cikin al'umma sun kai ga kawai in an tambaye sun ce ayi kaza kawai za a yi sai a ce ai haka malamai suka ce to ya kamata a rika sanin darajar malamai a kimanta malamai kenan a daɗin a farko tun kafin mazhaba ta zo mutanen madina da fatawarwa suke aiki abdullahi dan umar mutanen makka fa da fatawarwa suke aiki ibn abbas da ayoyin da hadisan amma ga magarin mutane kawai mai ibn abbas ya fada a makka gaba daya a madina ibn umar ya rike wuta a makka ibn abbas <laughs> ya rike wuta mutanen kufa kuma ibn mas'ud mutanen kufa abdullahi bin mas'ud shine ayar su kawai duk abin da zaka gaya musu in baka ce ibn mas'ud ba ba za su saurare ka ba dan ko hadisin ka kawo sai a ce yaya ibn mas'ud yayi bayanin sa saboda sun san sahabin annabi ne kuma mai ilimi ne ina so yan su gane tarihin samuwar mazhaba kenan kenan waɗannan manyan manyan garuruka nawa a musuluncin ba su ne ba makka madina a kufa ina fata ana fahimta yawwa ibn muflih yake cewa mazhabul insani ma qalahu aw jara majrahu min tanbihin aw ghairihi kawai a wancan lokaci abinda wani ya faɗa ko abinda ya gudana a bisa tsarin abinda wani ya faɗa shine kawai to Mene ne nau'in fikihu da aka rubuta a wancan lokaci a kowace mazhaba akwai akamu tauhidi hukunce hukuncen tauhidi fatawoyinsu da maganganunsu akan tauhidi mu shine ruhin addini akwai ahkam fiqhiyya qat'iyya hukunce hukunce na fikihu yanke sake ba kaidi wanda a ciki a wannan lokacin in an zo an faɗi hukuncin fikihun ba a cewa wannan hukuncin mazhabar wane ne ba a faɗa ba a cewa mazhab fulan wujubu sala mazhabu sala ay mazhabu fulan karahatu sala ba a cewa wane ba a kiran sunan wani nau'i na biyu akwai ahkam fiqhiyya ijtihadiyya wancan na farko ahkam fiqhiyya qat'iyya in an ce qat'i matsala ce ta fiqhu yankakkiya sake ba yi. in an ce ahkam fiqhiyya ijtihadiyya hukunce hukunce na fiqh amma akwai ijtihadin su magabatan a ciki a nan gurin wato akan imami wani imami guda daya da cikin riwayoyi daga cikin riwayoyi waɗannan wanda suka gabata na hudu akwai ahkam ijtihadiyya kawai min min amal sahabi ko min amal ashab sai a duba wai me sahabbai suka aikata akan matsala kaza kafin a ɗauki ra'ayin wata mazhaba sai a duba to sahabbai me suka yi an yi rayuwa a lokacin da mazna takas sahaba shine addini malam kaga wannan yana nuna mana mutanen kirki tun asali da farko suna ganin mutuncin sahabbai saboda gaba ɗaya addinin musulunci ya rayu akan me suka faɗa ka ji ba komi za a yi da addini sai a ce me sahabbai suka yi amma yau mun waye gari wasu la'anta suke wasu tsire musu albarka suke wannan kadai ya isa ya nuna maka hasara da taɓewa na waɗanda suka ɗauki gabarar zagi da cin mutunci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da gaba ɗaya fatawoyinsu ne ma a cikin addinin gaba ɗaya da sallar da kake yi da azumin da kake da mai kake duk da fatawoyin sabai akwai kuma ahkam ijtihadiyya min amal al-ashab min babi ijtihadihim to me sahabbai suka aikata wannan addini ne sannan kuma me sahabbai suka hali, abinda suka rasa wani nassi wani kokari suka yi akan aikata wata ibada ita ma kwafatta ake yi mu ma mu irin nasu wai jama'a wai ya hikimar kawo mana aikin sahabi da ijtihadin sahabi dan a nuna mana aikin sahabbai ijtihadin sahabbai ibadar sahabbai addinin sahabbai mu'amalar sahabbai ilimin sahabbai shine addinin mu shine rayuwar mu ba za mu taɓa rayuwa ba tare da sahabbai ba shi sa malamai suke cewa waɗannan da suke zagin sahabbai ko suke la'antar sahabbai wallahi ya gurguje addini suke gaba ɗaya. idan kuka wayi gari kuka yadda da zagi da ake wa sahabbai da la'anta da ake musu to za ku wayi gari ki ɗaya. addinin ku a rubuce ki abu na ƙarshe wannan masaba ta Imam Ahmad ibn Hanbali menene peculiarities ɗinsa menene mazaya menene fifikonsa menene matsayinsa in ka hada shi da sauran mazhabobi na farko dai shi ana ce da shi fiqhud dalil kawai shi fiqhu ne da yake ya gino akan hujja da dalil fiqhud dalil fiqhu ne amma akwai hujja akwai dalili fahimta ne a bisa aya fahimta ne a bisa hadisi fahimta ne a bisa kaza su din ma waɗancan din akwai dalilan da suka dogara da shi sai dai kowa da irin dalilin da ya fifita a cikinsa akwai matsaloli na ilimi kasratul masailil ilmiyyati wal amaliyya akwai da yawa daga cikin matsaloli na ilimi da na aiki gaba daya sannan kuma shi baya amfani da takadiri kaddara abu a ce kaza da kaza kaza ne da kaza a'a nasu yake dogaro da shi baya zurfafawa a cikin ra'ayi shi fiqhun hanabila zurfafa cikin ra'ayi albudu anil ighraq ra'ayi sannan kuma abin da ya shahara da shi akwai at-tafsir fil ahkam sauki yana daga cikin mazhabar da tafi kowace mazhaba sauki a cikin hukunci hukuncin ibada shi sa mu ma muka zama wannan littafin dan mu samu sauki a cikin mu'amala akwai sauki ba tsanani akan sharuɗa akan harkar aure ya sauƙaƙa al'amura sosai za mu zo mai bayani insha Allah menene asalin aqwal na Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jamaa tushe usul na maganganun Imam Ahmad menene tushen su na farko al nusus duk inda Imam Ahmad ya magana sai yana dogaro ne da nassi falam yaltafit ila khilaf ka duba akwai maganganu na Umar ibn Khattab da da aka kawo dangane da hukuncin Babtuta. da hukuncin a tayammum ga mai janaba da za mu zo mu tattauna a kai. Wala imamu Ahmad da zo kawai nasi ya nema shi idan ya zo matsala kawai yana neman nasi ne baya waiwaitan maganan wani sai dai ya rasa abu na biyu in ba qur'ani ba hadisi sai ce to me sahabbai suka bada fatawa kaji qur'ani da hadisi ko na biyu in bai samu ba sai ce to sahabban da aka wa da qur'ani da hadisi me suka bada fatawa abu na uku sai ya ce menene saɓanin da sahabbai suka yi akan matsala kaza idan sahabbai sun yi saɓani akan matsalar rabon gado akan matsalar kaza kaza ko matsalar aure kaza kaza ko matsalar sadaki kaza kaza sai ya ce to a cikinsu wanne ne akrabu ha'ilar dalili wanda ya fi kusanci da dalili abinda yake nufi akrabu ha'ilar kitabi wa sunna wanne ne fi kowanne kusanci zuwa ga alkur'ani da hadisi wai hatta maganar sahabin fa sai a duba a ga wanne ne yafi daidai da alkur'ani yafi daidai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na biyar shi kam akan ya dauki ra'ayin wani malami na fikihu to yana aiki da wato al-mursal yana aiki da al ba'if. da'if yace idan bai samu wani abu a babin ba in yaga wani hadisi ko da'ifi ne to da ya ɗauko maganar wani sai ce bari in ɗauki wannan hadisin ba'ifi tunda ba da wata magana ta annabi bari in ɗauki mai raunin tunda akwai magana mai rauni ta annabi a kai sai ya rike a kai Allah ji kan Imam Ahmad abu na biyar idan bai samu wannan ba sai ce to ai kiyasi za mu zo mu tattauna akan alkiyas da rabe-raben alkiyasi bismillahir rahmanir rahim malam mai littafi yace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي يحمد wannan shi ne abinda mai littafi ya fara buɗe da shi ya fara da faɗin alhamdulillahi rabbil alamin bismillah na'am ya jama'a duk inda musulmi yake duk inda malami yake in zai fara abu sai ya fara ambata bismillah kai ma ka aiki duk abin da za ka yi ka rinka bismillah in kana san Allah ma albarka ka zo ka shiga abu ba bismillah akwai hadari za ka gamu da masifu masu tarin yawa shi yasa alqur'ani ma da bismillah ya fara sunnar manzon Allah ma da bismillah ta fara yi kenan shari'a ne fara bismillah a cikin komai a cikin ayyuka na yau da gobe a cikin ma'amaloli a cikin ci bismillah in za a sha bismillahi in za a shiga masallaci ma bismillah duk abin da mutum zai sai ya bismillah tabarrukan wa isti'ana dan tabarruki da neman taimako Allah tabaraka wa ta'ala ya fara sura daga cikin surorin alqur'ani da bismillah bismillahir rahmanir rahim dukkan surorin alqur'ani gaba ɗaya da bismillah ake fara su in banda fara'a to kai sai ka zo ka fara da bismillah ba manzo Allah shi ma duk abin da zai da bismillah yake farawa idan zai fara karatu sai ya ce bismillah idan zai aika wasiƙu gurin wasu sai ya ce bismillah idan zai aika saƙo zuwa ga wasu sarakuna zai kiraye su zuwa ga Allah sai ya ce bismillah ko da arna zai aika wa takardar wallahi sai ya yi bismillah sallallahu alaihi wa sallam annabi Suleiman, shi ma da bismillah yake farawa kamar yadda Qur'ani ya bamu labari ba ya aika wa na nabil kisu takarda ba قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم kashe ba annabi ne kadai ban zai rubuta wasiƙa ko yake sa bismillah an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duk abin da aka fare shi ba bismillah to wannan abun lalatacce ne a wata riwayar la yubda fi bilhamdulillah riwayar imam ahmad da imamu abu dauda riwayar imamu abi huraira farawa da bismillah sunna ce mai karfi to me bismillah take nufi neman taimako me bismillah suke nufi neman tabarruki kawai al-isti'anatu wat tabarruku shine kullum a cikin bismillah ai asta'inu billah wa atabarraku bismillah ina neman taimako a wajen Allah ina tabarruki da kuma sunan Allah sannan yace Allahu yace bismillahi to Allahu din sunan Allah ne babban suna shi yasa ba a ce bismil rahmani ba ba a ce bismil maliki ba ba a ce bismil Kudusi ba sai aka fara kiran Allahu kun san me shi Allahu shi yana dauke ne da ma'anar duk sunan Allah gaba daya wannan Allah shi yasa kowa take da yana Allah ko arni ma ce Allah kowaye ma sai ce Allah wani sirri ha duk wani sunan Allah daga cikin sunan jikin Allah tabaraka ta'ala babu wanda wato Allahu baya dauke da ma'anar a cikin shi shi yasa in kace Allahu ulidu Allah aw ulidu Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila daka Allahu din suka ce alamun ne ala zat wata alama ne na zatin Allah kawai ana cewa Allah kawai sai ka tuno Allah ubangiji ko Abin bauta ana cewa Allah sai ka tuno Allah shi yasa suka ce la yusamma bihi ghayruhu ba wani a duniya da ake ce mai Allah in ba Allah ba dan wancan da yake cewa kaza shi Allah ne wani Allah ne duk ƙarya suke wannan? babu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata babu wani in ba Allah ba kuma ba wani mai suna a duniya in ba Allah ba ba wanda ya isa a ce masa Allah komin girmansa komin matsayinsa komin shahararsa komin ɗaukakarsa komin karamarsa komi ba wanda ya isa ya ce shi Allah ne babu in ma ya faɗa muku ƙarya yake yi shi yasa Allah da kansa ya ambaci kansa da sunan Allah ne shine zul uluhiyya ma'abucin ubudiyya Allah shi kadai abin bauta al-mustahiqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala sai ar-rahmanir rahim waɗannan ar-rahman sunan Allah ne shi ma Allahu ismun lillah ar-rahman ismun lillah ar-rahim ismun lillah menene bambanci tsakanin ar da ar duka ar da ar suna dauke da arrahmatu ne me rahama jin kai sifatin min sifatillahi tabaraka wa ta'ala Allah ma'ana sifar Allah ne mai jin kai in ka ce ar-rahman kana da mai jin kai ar-rahim ma kana da mai jin kai ma'ana Allah yana da rahama miya idan ka ce ar-rahman miyar rahamar Allah da ta shafi kowa sama ƙasa kafiri bayahude musulmi fasiki tajiri dan luwaɗi mazinaci azzalimi kowaye ma ya shiga cikin ar ba wani wanda yake rayuwa a bayan ƙasa ba tare da yana karkashin inuwar ar ba rahamar Allah ga alkhalqu gaba a duniya to ar-rahimu fa wannan kuma rahama ce da yake wa mummune kadai duk wani mai imani to jin kayin Allah gare shi sunanta rahim ma'ana sunan Allah mai rahama ga muminai wanda duk ba mumini ba bai isa samu wannan rahim din ba alhamdulillah wannan rabo ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar yadda ana farawa da alhamdulillah ana farawa da bismillah qur'ani ya ta faɗa wurare da yawa Allah da kansa ya ta faɗa alhamdulillah ga ta nan kullum sai mun kullum sau nawa nake alhamdulillah asubahi alhamdulillah azhar alhamdulillah magariba isha'i la'asar alhamdulillah alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah da kansa ne yake cewa alhamdulillah alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur godiya tabbata ga Allah da ya halicci sammai da kasai nan ana gaya maka wai me yasa ake cewa Allah ana gode masa na farko alhamdulillahi rabbil alamin shine ubangijin talikai na biyu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba a gode Allah dan shi ya saukar da littafi ga annabinsa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda dan shi ya halicci sammai da kasai dole a gode masa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid walada ka gaya musu ya Muhammadu ku ce alhamdulillahi ubangijin da bai da da kawai dan ba yadda ya kamata ku ta gode masa da haka malam ya fara da alhamdulillah dan qur'ani ma a cike yake da alhamdulillah me alhamdulillah ke yabo ga wanda ya maka ni'ima shine alhamdulillah as-sana'u 'ala al-mun'im ka yabo wanda duk ya maka ni'ima akwai wani wanda ya maka ni'ima a duniya in ba Allah ba jami'ul mahamidi lillah duk wani yabo yana ga Allah shine ma'ana alhamdulillah ba wanda ya cancanci alhamdul mutlaq in ba Allah ba ma'ana yabo sake ba kaidi ko ya maka sai ka gode ko bai maka ba sai ka gode ko kana jin daɗi sai ka gode ko ba daɗi sai ka gode wai wani sahabi aka ji yana ta zikiri alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka ce me yasa kake yawan zikiri da alhamdulillah yace kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yana son ta dan Allah ya ce wa annabi ya qul alhamdulillah Allah yana son alhamdulillah shi yasa ni ma nake ta me nake cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da ka dukkan yabo mutlaki shi Allah ko da dadi sai an gode mai ko ba ji dadi ba sai an gode ko ana sama a gode in ana ƙasa a gode inda kuɗi a gode in ba kuɗi a gode inda yunwa a gode in an koshi a gode dole a gode masa shine alhamdulillah akwai wanda ake masa wannan ba Allah ba ina jin ko babanka ne akwai dan istisna'i ko <laughs> ko babanka ne wata za ka ce kai ka dan ja da waya kadan amma Allah dole ka gode masa shine alhamdul mutlaq amma wanda ba Allah ba to shi ana masa godiya ne a bisa gurgudan abin da yayi haka malamai suka ce duk wanda ba Allah ba yahmadu ala qadri ma yajri ala yadayhi min alkhair iya daidai gurgudan alherin da ka samu wajensa iya yaban da za ka yi mai haka ni ba laifi ne don baka taimake ni ko ban yabe ka ba ko ba ka bane iya taimako na iya yaban ka da zan yi ko ba ka bane ba iya agaza to ai ai dabi'a ce ma ta dan adam wanda yake kyautata masa dole iya bi shi kuma dabi'a ce ta dan adam wanda ya matsale baya ba wani baya yi wani ba zai yi da baki ya ta yaban ka ba haka in kana son ka samu yaban Allah kuma ka samu yabon mutane da rayuwa da su maka musu gashi nan fa malamai suka ce amal makhluqu fa huwa yuhmadu ala qadri ma yajri ala yadihi min al khair min al-khair ana gode masa ne a bisa gurgudan abin da ya gudana na ainihin wato alheri rabbil alamin ubangijin talikai menene alamin rabb in an ce rabb ana nufin mallaki sayyid al-maliku sayyid al-muslihu al-murabbi lil alamin mamallaki wanda ya mallaka wanda yake shugaba wanda yake jagora ubangijin talikai ga baki daya to kashi mun fara da lokaci ya tsaye da ku sai mu tsaya sati mai zuwa sai mu tashi akan me ma'anar al'alamina abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuban harshe ina neman Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh